subscribe sannan ƙararrawa sannan ku danna like. Shin kana son ka iya editing ɗin bidiyo? Ko ka taɓa haƙura da wani application wanda ya taɓa ƙin yin install a wayarka? Shin ka taɓa haƙura da wani game na Java saboda ka daina amfani da waya mai ɗauke da Java? To kai maza ka an ta YouTube sannan kai sacin ɗin channel ɗin Hausa Smart Tech. domin a nan ne za ka samu dukkanin bidiyon da ya shafi technology sannan ka yi musu subscribe domin samun sabbin shirye shiryen su da zaran sun dora domin samun ƙarin haske akan dukkanin abin da ya shafi lafiyarka to kai subscribe a nan domin samun ƙarin haske akan dukkanin abin da ya shafi warka to kai subscribe a nan za mu aje muku link ɗin wannan channel ɗin a comment ɗin farko anan nake cewa a kapta Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu. Mai suna daga taskar gidan magani Habal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganin sa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa in Allah ya so ya yarda. A yau insha Allahu zan kawo wasu muhimman magunguna kuma a takaice har kala uku domin taimakawa mata wajen magance ma'ana wajen gyaran aure. Kar ya zama na cewa maza ne kawai za su yi ta amfani da magungunan gyaran aure kuma su mata a bar su a baya. To in Allahu eh, a yau magungunan da zan kawo za su matuƙar taimakawa domin magance matsala irin ta buɗewar gaba ko kuma wato eh, yarinyar da ya zama na za a yi mata aure kuma kafin aurenta ta ɗan buɗe sanadiyar wasu wani tsautsayi ko wani abu to in ta yi amfani da ɗaya daga cikin wa'annan za ta dawo daidai kamar sauran kowace budurwa insha Wannan matsala ta zama ruwan dare ko kuma tana da yawa a cikin mata wasu ba san yadda za su yi su magance matsalar ba wasu kuma sun san yadda za su yi amma kuma ba su yi karo da magunguna masu inganci ba irin wannan abin yana faruwa har wasu ka ga dalilin haka ya jawo mutuwar aure da dai makamantan haka ko ka ga uwar gida ba ta iya gamsar da mai gida ko kuma ita ba ta gamsuwa da mai gidanta ta iya yiwuwa shi daidai yake ita ce ta buɗe ta iya yiwuwa kuma da dai abubuwa makamantan haka ba zan tsawaita ba amma zan kawo bayanai na irin abubuwan da za a iya amfani da su akwai wato ganyen gasaya da ake amfani da shi tare da kanamfari da bagaruwa wayannan abubuwa guda uku ana haɗa su ne za a samu ganyen gasaya a busar da shi idan ya bushe sosai sosai sai a daka shi ya zama gari sai a auna misalin wanda bai fi cokali biyar ba sai a nemo wato ainihin eh, bagaruwa irin wannan bagaruwa ta hausa ita ma sai a daka ta kamar yawan cokali biyar daga nan sai a nemo kanamfari cokali ɗaya sai a haɗa a cakuɗa ko kuma a dake su a tare idan aka haɗa su sai ya zama na an samu buta ko wani abu da za a iya zuba wannan magani a ciki ana sa ruwan ɗumi mace tana tsarki da shi ko kuma ta riƙa shiga tana zama na ɗan minti biyar ne ko minti goma in Allah ya so ya yarda za ta haɗe ta matsi ma'ana ainihin gabanta ya tsuke ta yadda za ta iya riƙa gamsar da mai gidanta ba tare da ta sha wata wahala ba magani na biyu wanda yake irin wannan aikin shi ne za a nemi wato ainihin gishiri irin beza ɗin nan tsakin gishiri wanda ba a niƙa ba sannan sai a samu sassaƙen iccen gamji sai kuma a nemi farar albasa da lalle shi dai wannan iccen gamji da lalle za a zuba su yawan su ya zo ɗaya sai kuma a yanyan kafarar albasa a ciki a jiƙa sannan a kawo wannan ainihin gishiri beza sai a zuba tsumi ne a kin. aka jiƙa ya jiƙa duk sanda za a amfani da shi sai a ɗibi wanda za a amfani da shi a ɗora a wuta a dafa in ya ɗan ɗumi sai mace ta riƙa shiga tana zama ko tana tsarki da shi in Allah ya so ya yarda ita ma wannan yana eh, taimaka wajen tsukewar gaba har ma ya zama na cewa ya yi maganin infection idan tana da shi salin alin ba tare da shan wahala ba sai kuma magani na uku shi kuma magani na uku na sha ne a kan wannan matsala yanda ake haɗa wannan magani shi ne. da farko za a nemi wani icce da ake cewa karaki. Karaki wasu su ne masa kirari da namijin icce. In aka samu wannan iccen karaki sai kuma a samu wato sassaƙen ceɗiya. Shi karaki ko me aka samu nasa zai yi, ganyensa ne, iccensa ne, sai wasa ne duk zai yi. Sai kuma a samu sassaƙen ceɗiya. Wayannan abubuwan ƙwaya biyu su kaɗai ake haɗawa. Idan an so maganin ya ƙanshi za a iya sa nas ko kuma kanamfari sai a haɗa a daka a garin su sai mace ta riƙa sha a cikin ruwan zafi ko shayi a yayin da a gefe ɗaya tana yin tsarki da ɗaya daga cikin irin wa'incan magunguna da aka yi bayani a kansu, In Allah ya so ya yarda yana taimakawa wajen tsukewa ƙarin ni'ima magance matsalar irin na dai mata in Allah ya so ya yarda saboda haka zan takaita a nan sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu